yau talata sha shida ga watan almuharram hijira na da da biyu wanda ya daidai da tara ga watan april shekara ta dubu biyu da ɗaya. muna karatun littafin asarimul bakar fi tasabbul Ashira na babban malami wasidu abdulsalam bali hafizahullah littafin nan littafi ne da yake yakin bokaye da yan sihiri da yan dabu da masu rufa ido da yan shafi mulera da masu kaltizim da masu ainihin juju da cin kai da sauransu bayan littafin ya gama tona sai ce duk asirin da suka yi yadda za a bi a karya sannan kuma sai dawo ya ce ai ma bayan haka ga kuma tahsinatun bidda sihiri ga ainihin katangu game da sihiri ga maganin sihiri tun kafin ai sihirin ka dai ji can in an yi yaƙi da yadda ake lalatawa to kai da ba a yi wa baya za ka yi ka zauna lafiya Shi ne malamin yake kawo mana ɗaya bayan ɗaya har ya kawo mana ka'ida ta tara yace neman tsayi daga shedan da sharri da duk wani mugun abu yayin jima'i to shine muke karatu inda hadisin ibnu abbas annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa law anna ahadakum idza ata ahlahu da ɗayan ku in ya zakke wa iyalin shi shine malamin a kasa ya fassara ma'ana ai dama ahlahu kamar yadda zamu zo mu sake ji insha Allah to wannan kalmar ahli ta'alikin da nake maka kasar na 73 ya kare shine muka sanya kasar na 74 shine kalmar ahlu kalma ce wadda take tana da faɗi ta haɗo iyalanka matanka ƴaƴanka da duk iyayenka kalmar tana da faɗin haka akwai inda faɗinta kuma yakan takaitu akan mutan gidanka sai muka ce amma gashi anan annabi ya amfani da kalmar ahalu akan matarka ita kaɗai dan ya ce lau anna ahadakum ta ahlahu da ɗayan ku in ya zakke wa matar shi amma sai ce iyalan shi shin iyalanka za ka zo saduwa da ƴarka ne za ka zo saduwa da matar ɗanka ashe me ake nufi da ahalu anan shine matar ka sai nace to wannan ke bayyana jahiltar da shi'a suke wa addinin musulunci yayin da suka ce ai in an ce ahalul baiti ko Alun baiti wai banda yan gidan annabi banda matan annabi sallallahu alaihi wasallam wai a ƴaƴan annabi ma da jikokin shi wai ce aliyu da fatima hassan da husaini wai su kaɗai ne ahlul baiti nace to babu shakka wannan karo da shari'a ne sakamakon ainihin baubauci domin shi'anci da ya samu ƙarfi a iran iran su ne gwarawan farko mutanen farisa da musulunci ko larabawa suka yi karo to duk mutumin da ya samu kanshi a halin baubauci da kasancewar shi bitsani ko kuma danke to sai ya zan yana fassara wanda take ba daidai amma in ba haka ba kalmar ahalu da za a ce iyali amma a ce banda matan mai gida to wannan baubauci ne wasu kuma jahilci ne ya same su amma jahilcin da ake kira aljahalu ainihin wato almurakkab wato jahilci ne wanda ta iya karatu da rubutu tana iya neman rikicin ilimi amma da an kai baka iya saga shine sai suka ce ai ga kisa annabi ya tattaro fatima da aliyu da hasan da hussein ya ce allahumma haula'i ahli bait ai allah waɗannan ne mutane gida wannan baya nuna cewa su kai ne za su zama malamai suka ce ai wannan ma annabi ya haka ne don ya rika tunanin mutane domin a irin tunanin mutane sirikinka da ke auren yarka ba ka saka shi cikin jiragen mutan gidanka haka ne a irin tunanin mutane yarka da ka aurar da ita tana gidan miji in an ce mutan gidanka tunani zai zuwa kanta, balle jikokinka waɗanda yarka ta haifa ba wanda ke tunanin waɗannan mutane. sai annabi ya ce a'a waɗannan duk da ana ganin ba su cikin mukan gida su amma ni har yanzu suna aliyu ba matsayin kirki ko ya kirki fatima ba wani matsayin yaki ta je ke aure ba hasan da husaini ba matsayin jikoki ba kawai a'a gom suna nan cikin ahlul bayt wannan shi ne malaman ilimin usuli suke kira ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام يؤكد ولا يقال ambaton wani bangare na daga cikin ɓangarori masu yawa ƙarfafa ne ba warewa ba ma'ana yanzu da ainihin za ka dubi ɗanka ana wani taro ya ka ce kowa ya zo da ɗan ya zo ya tsaya a matsayin pta taron iyayen yara a makaranta sai ka zo da ɗanka wa shi ne ɗanka na bakwai ya ka ce wannan yaron ya yi na ɗaya ina baban shi sai ka shi kenan sai ka ce to shi kenan zauna ya ɗago ranka ya daɗe ina ɗanka ya ce wannan shi yanzu wannan maganar tana hukunta shi kaɗai ne ɗanka a duniya kana son ka bayyana a wannan halin da aka shiga wannan mahallin ce wannan to shi ne duk 'ya'yan duniya duk ainihin wasu da ke wurin da annabi ya ware ce Allahumma haula'i ahli ya Allah waɗannan mutanen gidana zai nuna bayan yanzu alfasu abbayyar ibrahim zainab ummu kulsum ruqayya duk waɗannan ba a gidan annabi bane ba ahlul baiti bane ai khadija ma ba ahlul baiti bace ya ku ɗan shi'a biyar wake kuka sha ta burkutu khadija a ce khadija ba ta cikin ahlul baiti duk wanda ya soke khadija daga gidan annabi sallallahu alaihi wa ya lalata harka Harta mutu annabi zai manta da ita ba kaso in aka zo aka ce ce ku je ku kai wa kawayen khadija ku je ku kai wa kawayen khadija tsohuwa ta tafaf ta sai annabi ya cire rawanin kanshi sai ya shimfiɗa ya je tarbo ta sai zaunar da ita aisha sai ta ce wai kai wannan wata irin tsohuwa ce kai ce abin ana hira ka tashi wata tsohuwa ka bata ta zauna da kanta man yanzu Allah ya ce kanat ta atina ayyama khadija ai kawar khadija ce tana ziyarar mu lokacin khadija na da rai to wai kai wannan sabida Allah bai canza maka wadda ta fi ka za kaza mace ta mutu ta auri bazawara kuma amma kai har yanzu abubuwa su dai maza kaza kaza sai sai ke ki tsari wallahi Allah bai canza min wadda ta kai Khadija ba balle wadda ta bi ka bar ganin ke budurwa ce wannan matsala Aisha matsala ce ta social aspect matsalar yau da kullum ke rayuwa take dubawa budurwa ta fi bazawara daɗin hutsa shi kuma annabawan ne ya gane shi Khadija da na je na ga mala'ika na taho a firgice ta ce kwantar da hankalinka Allah ba zai cutar da kai ba kai mutumin kirki ne kai ke yanzu in kika ga mala'ikan ba guduwa ba a yi ba ba za ka ce matarka na game da mala'ika yau sai ta ce ni dai gaskiya saboda Allah ka zo mu je gidan mu ka gani amma Khadija ya zo ya ce ke yau na je kogon nan kuma in zai tafi kogon fa Khadija ce ke bashi kuɗi Khadija ke dafa mishi jamiya Khadija ke shi kuɗin burodi duk alherin da zai zauna Khadija ke fa take shi. ran nan da ya tashi sai ya dawo mata da labari yana zuwa lullube ni lullube ni ina jin sanyi na ruɗe ta ce lafiya ta na ga wani abu ne ya firgita ni ina tsoron ko aljanni ne kada ya juya min da kwakwalwa kai mai da ni mahaukaci ta ce kalla ta ce sai tsaya ka kwantar da hankali wallahi lan yi ujiya Allahu abada ta ce na rantse da Allah har abada Allah ba zai cutar da kai ba sai ta kawo abubuwan da ko da a ɗabi'ance ka kula da su sai Allah ya tsare ka balle a taimake ta ce kana sadar da zumunci kana taimakon marayu galabaitattun mata kai ke kula da su ta ce duk yin haka Allah ba zai cutar da shi ba amma ni ba malama ba amma ina da kawo malami dole kawunta asali tsohon bishop ne na kiristoci tun addinin kirista irin na annabi isa ya koyi yaran ya iya rubuta injila ya iya fassara ta da larabci tana zuwa ta ce kawu ka saurari ɗannan nan naka ka ji abin da yake yake to kai mutum ɗana menene ka baka rayu ji kaji kaji kaji kaji da kije sai ai sai wannan da Allah ya masa arziki Allah ya maka albarka mala'ikan da ke zuwa wurin manyan annabawa irin annabi Musa shine ya zo wurin ka dan Allah ku duba irin wannan abu gudunmawar Khadija ke nan ta farko ba bayan da can ita ce ba annabi jali shi ke mata kasuwanci shi ke mata kaza zai tafi ibada ta bashi guzuri ya taho a rufe mata ta kishi rufe yanzu aljani na buge ka a ɗakin masu sai dai a samu babu da gari ba ma gidan su to amma wannan mala'ika ya gani amma kana irin gudunmawar khadija ke amma shi a saboda ciwa saboda galar saboda wulaƙai saboda rashin sanin daraja ahalin bai su bai sai fatima sai aliyu sai to in an cire aisha in an cire zainab in an cire sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam khadijan ma da ta haifi ƴaƴan khadija da ta haifi ƴar da da ita ake alfahari sai a ce ainihin khadija ba ta cikin ahlul baiti shi yasa muka gaya muku al-kufru millatin wahid da ƴan shi'a da ƴan ɗariƙa tsulu yake gida ƴan ɗariƙa sai suka koma suna bibiyar jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam da an ce wali kaza sun ce jikan annabi ne akwai karama akwai shi da abdulkadir an ce jikan annabi ne sai da rufa an ce jikar annabi ne eh, tijjani an ce tik an ce jikokin annabi an laƙe wa jikokin kakan fa su ba matsala ba ruwan jika ne to su kuma yan shi'a su ke nan yar a yar kuma kwaya ɗaya sauran 'ya'yan annabi sauran matan shi ba khadijatul kubra fa ku duba irin wannan ta'adi to abin da yake faruwa jama'ar musulmi shine matsala aka samu a ƙasar nan tariƙa ta zo ta mamaye mutane da can ba tariƙa ake da shekaru arba'in da suka wuce ba a tariƙa a Najeriya sai wani da wani sai ta share ƙauye guda babu wanda yake tariƙa mujaddadin ta sai ya taso shi ne kaula da ya zo ya yi digiri sai ya ƙara abubuwan da ya ƙara karanta ne kuma karanta tarihin shi da ɗalibin shi ya rubuta malam mai gari malami ne a jami'ar bayero da ya zo ya ƙari ya zo ya tafi sai ta raba mutane in aka baka ɗariƙa sai a baka yan abubuwa da zaka ɗan yi na bugun ƙasa na yan tsubbace tsubbace waɗanda kuma ka ci abinci to ka ga matsalar ta addini ce amma sai aka ɗan shigar da tattali to malamin zaure yana zaune talauci da kunkunniya da buzu sun dame shi duk rayuwa komai a amurke ya ce to ga ɗan abu kuma in ka ɗan yi haka dai abubuwa za su daidai to kenan sai karɓa sai rinka rabawa sai ana rabawa shi kenan sai ɗariƙa sai ta zo sai ta samu karɓuwa a ƙasar to ana nan a haka fa ake fa dariƙa kawai ake ta ba mutane to shi kenan sai aka je sai aka zo aka kawo shi an ci sai ka ga yaro ya tsalle ya shiga shi a wace ce shi da ɗan ahalin sunna ne ya zama ɗan shi'a saboda ne saboda ya ga gazawar shi'a a ka ga gazawar iyayensa yan tariƙa sai bar ainihin sunna ka ga gazawar iyayensa yan tariƙa kuma ka ga gazawar tariƙa amma baka ga gazawar sunna dan ba a samu ahalin sunna a Najeriya ahalin sunna bi ma'anar kalima a Najeriya wallahi sai kuma shekaru biyar ko hudu da sauki aka fara tsantsar sunna tsantsar sunna don shekaru ashirin ashirin da biyar da suka wuce ana kira ne zuwa ga jimillar sunna a zo a bar bid'a amma a jimillance ake amma dalla dalla ba a shi ya sa san da sunna ta zo gaskiya da gaskiya da dama daga waɗanda suke kira zuwa da rikon kuma sai suka ga kai kuma da kun san haka take ma da ba su ce ba to ashe yaushe ne za ka ce wai kai da ɗan ahalin sunna ne a a sai ka ce kai da ɗan ƴan ɗariƙa sannan ɗariƙa kuke a gidanku yanzu sai ka shiga shi'a to amma tsantsar sunna ba yadda za a yi ɗan sunna ya koma shi'a babu ba zai taɓa yi wa ba amma ku kawo ƙwaya ɗaya wanda ya san sunna ya san me ake nufi ƙidar ahalis sunna ya san me ake nufi da hadisi me ake nufi da alƙur'ani ya ake cire ilmomin ya san su a yadda suke kuma ya koma Shi'a. babu wannan a tarihin musulunci gaba ɗaya amma an sace akwai ka kawo da ilimi ka kawo da ilimi ba zai yi ka ɗanka na zaƙin sunna ka iya komawa shi'a ba ba zai yi a to yaushe za a ce mutum ya je jami'a ya bar ƙauyensu ya je jami'a har da digirin farko ya yi masa ya yi phd kuma a ce ya koma ƙauyensu yana zama gindin bishiya yana shan palm wine yana shan bam, yana cin gyaɗa yana tsegumi yaushe zai iya haka ya gwammace zama area boy a cikin gari su saboda haka ku san wannan ya ku yan shi'a ku daina cewa da ku yan ahalin sunna ne suka koma shi'a a da can ɗariƙa ake yi a ƙasar da bid'a da zalunci da maguzanci daga baya sai shi'a ta zo sannan sunna ta zo to duk wanda kaga ya bar ainihin wato abin da yake ya koma ma shi'a to abin da yake ba sunna ba yasa ku je ku yi nazari da kyau ku gani abin da za a yi in babanka malami ne kana ganin yanzu kai dan shi'a ne kana ganin wai shi malamin ahlus sunna ne ka je ka bincika ka gani shin ya san abin da ake nufi da sunnar ko ka dai rubutun sha yake da guru da laya da wazifa ta wazifa ba ba sunna ba kin sa mutane su gane wannan ba wanda zai kama sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya barka ka karanta hadisin bukhari mana hadisin abu sufyan da hadisin sulhul hudaybiya ka karanta kai hadisin abu sufyan abinda aka tambayi abu sufyan shin wanda duk ya bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana dawowa ya barki sai ce sam ba sa bai duk wahalar duniya ba sa bai raguwa suke ko karuwa yake karuwa suke karanta hadisin a kitabu bada'ul wahyi karanta hadisin a cikin kitabu sharh kuma dangane da sulhul hudaybiya duk wanda annabi ya sallama shi ko da an koma da shirin kafirai ba zai taɓa rida ba karanta tarihin shi a cikin kubai kubai ba al'ansari a cikin bukari sahabin annabi ya kama shi ana tsaga jikin shi da reza za a kashe shi aka ce da muhammadin ka ake wa haka ya za ka yi ya ce allah ya tsare shi ban san in ji labarin kaya mata soke shi a wahala ba ta sa su bar addini karanta tarihin bilal tun yana iya karanta kulwar lawa har ya dawo bai iyawa sai Allah Allah har kalmar ta gagara amma ya kiri bai ba addini ba wanda zai samu tsantsan sunna in dai irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya barta duk waɗannan da kake jin suna cewa sai an ahli sunna ne yanzu sun dawo sun koma dariƙa ko sun dawo sun daina ko sun zama yan iska ko sun zama yan kaza dama ba ba ahli sunna ba ne ba su kalmar amma garda gardan ahalin sunna ne ba ja da baya Allah ya shirya da mu saboda haka kun ji annabi sallallahu alaihi wasallama yace shine malam yace at-tahsinu inda al-jima'i عن ابن عباس أن رضي الله عنه أن a صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله da ابن Allah يأتي أنه shi أن الله ثبت أغريش يأتي دا أتي خير جدسين إن يزكي matar shi. iyalin shi a kasa sai ce gashi a ta ahalahu jama'a zaujata ya zo jima'i da matar shi da a ce zai ce fala ya ce bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يا الله دسونا كمكي فار جنائنا سادوانا دسونا كمكي فار الله كنيسا نسمت في الشيطان nesantar da mu daga shekan mu da nesanta mu zan mun yi nesa daga shekan sannan wa jannibi na mara bakkar shi kuma shaitan ka nesanta shi daga arzikin da za ka ba mu naɗa jama'a mun ji yadda addu'an nan ta haɗo sama da ƙasa ku ta haɗo ku iyayen ta taɓo arzikin da za a samu dubi ba su ce ba ba Allah ka raba mu da shaitan ka raba ɗan da za ka ba mu mutum suka ce arzikin da za ka ba don ta iya yiwuwa ɗan nan ya zan ba ɗaya ba ne ya iya yiwuwa ɗan nan ya zan hanyar shi za su samu wani arzikin duniya ma'ana duk arzikin da za su samu ta hanyar wannan jima'in Allah ya raba shi ɗan dan Allah akwai addu'a da ta kai roman wani me yiwa ka haifi ɗan sai buɗe maka kamfanin jirgin sama to tun ran da za a yi jima'in da za a zuba maniyin ya shiga cikin mahaifar uwar shi kace Allah ya raba ka da shedan kai da uwar, Allah ya ainihin raba arzikin da zai ba ku tun daga kan har abin duk da za ka samu ta hanyar da daga shi to yanzu irin wannan addu'a ana koya yan dariƙa ita a dan ina kuke kuku babban yan dariƙa ku zo an koya muku wannan an koya muku wannan ashe ba a koya muku sunna ashe ba mamaki kun ga ka je ka samu wani duk da ka same shi ba ka iya wani gaskiya ake faɗi ba an ce faɗi gaskiya ba an ce a faɗi gaskiya kuma tun muna yaran muna zuwa karatu sai ake. Allah ya sa karatun naku ya zama na tsoron Allah to karatun tsoron Allah shine a faɗi gaskiya an koya muku wannan addu'a dattijo ba a koya muku ba karatu aka ta koya muku irin nan na wazifa ne za ku samu dattijo ya haddace rabin ne. duk surkulla ne karanta diwanin ka diwanin ka wani hame ke ciki salati ne da addu'a ga shigawa in eh, da uron kowa ya san shugaban kasa iran shugaban kasa iran kowa 1966 aka shi shugaban kasa iran kaulaha da ya je ya same shi a lagos shi ya faɗa da kanshi in sharri nake mishi allah ya mun duk abin da yake wa masharranci ku je ku karanta diwanin yan ɗariƙa suke cewa da kansu ya je ya samu oransa a Lagos ina cewa oransu ne haka haka ya ma hausa su cewa tunda ba su iya karatun daidai ba amma iransu ne kenan gui iransu amma ba wajen kafi a gui iransu bai sani ba oransu ya je ya samu oransu ya ce oransu ya faɗi duk abin da yake so oransu ya ce abin da yake so ne ya daɗe a kan mulki sai kaulaha ya ce shekara ɗari sai oransu ya ce a ƙara mai sai ce ya ƙara ƙara mai shi. sai ya hawo jirgin sama daga can Legas zai taho zai wuce ainihin Kano a lokacin malam ya Yahuza mai littafin ainihin wato wannan Fatihul Jawa sharhin askari yana nan a zariya shi ne ke shehin tariƙa shi ke mukaddamin da shi ke raba da ya zo yana kan jirgin sama duk ce mutanen zariya gafara gaba ɗaya an yi musu gafara shi ya faɗa da kansa a cikin diwanin if you want me to prove I can prove it in kuna son kawo shi a zo da shi ya bar Legas kenan ya koma kasarsu da mako biyu aka yi biyun mulki aka kashe auren madadin shekara ɗari madadin tazarce sai tazarce mishi kabari ka je ka karanta diwanin shi kabari na ɗaya ke da kuma kana so ka je ka samu wani kasar da aka yi a nan anguwar aka yi shekaru ashirin da ɗaya da sauke 1980 sidi a tahiru lokacin yana cikin izala kafin ya rike bari shi da kanshi sai da ya waƙen ma gaba tun da su kaulaha su suka tafi kaula su ya koya wa diwani ya yi waƙen duk gaba ɗaya duk zariyar nan lokacin an haife mu ko ba a yi daga ba ji ya yi ko gafara yake duk gaba ɗaya albarkacin malam ya ba shi kuma irin su bayan an gafarta mishi zunuban shi gaba ɗaya kuma shi ke nan shekara ɗari daga ɗarin ma ta zarci karanta ka gani to abin da aka koya musu ke ba a koya musu irin waɗannan addu'o'i za ku yi mamaki in ainihin wato an haifi ɗaya zama ɗan iska na ɗaya kenan na biyu duk wanda ya san abin da aka a shekarun baya a gari amma a yanzu ba za ka yi kuma kuma sakamakon alherin da izala ta kawo su ba zagin izala amma wallahi izala ta fi musu alheri fiye da gari gashin munkiri duk ɗan ɗariƙan da yake kira gashin munkiri ba sai ɗan abu biyu ko dai ɗan ɗariƙa ba ko kuma ɗan bana bakwai an gama cirewa sannan aka haife shi ko kuma bai san ko ya sani ya yi tsilini ka karanta littafin risalatu da'i ila sunna والزجر عن والزاجر عن البدعة كمالا عبد الصمد بكتن يجي غرين كما يزونا شيء طريقة شيء ده كان يفض ودنا أبوه karanta littafin a shek Iyas Al-Singali wanda yake malami ne a cikin jami'ar Bayero ɗalibin Kaulaha a gidan Kaulaha ya girma shi da kansa ya rubuta wannan littafin ba a koya musu addini ba abubuwan da ake ta koya musu in muna faɗi a yankin suke zagin su muke yaushe za mu zagi ɗan iska ne ke zagi mu ko ba amma alheri ne ya zo muku zira man kana hayya zira kauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun wa'azi ake muku da alkur'ani da hadisi wa'azin da iyaye da kakanni ba su samu wannan gatan ba haka Allah yake wa Qurayshawa da sauran kafiran duniya yace wannan Qur'ani da ake muku wa'azi kuna ta fushi da shi ana muku wa'azi ne don kura yanzu Qur'ani ba zai amfanar da wanda ya riga ya mutu ba tunda baya ji ka riga ka mutu kana laifi ko kana kafirci ko an yi maka fidda ko an sauke maka ba zai ba amma kai da ke da rai sai Allah ya ce liyunzira man kana hayya kai da kake da rai an yi maka wa'azi sannan sai Allah ya ce litunzira kauman ma unzira aba'uhum fahum yi. kai da aka sauka wa da qur'ani ne kai malam wa'azi ka ɗauki qur'ani ka yi wa'azi da shi ga suwa ga mutanen da iyayensu da kakanninsu ba su samu wannan gatan ba ba alheri ba ne mu kanmu da aka haifa ba da nisa sa'in nan ba mun tashi mun ga irin abin da ake a nisa ai ba addini in shehun nan sun zo ne ake tura musu mata ake kyawawa jajaye su tura musu gashin mulki mu mun san ana haka nan ashe ba sharri ne ake yi to irin 'ya'yan da aka haifa irin waɗannan suka tashi a irin wannan sun zo sun shiga shi'a daga baya za su ce wai suna sunna ne wannan sunna ce akwai inda sunna ta ce wai akwai wani gashi a gaban mai wannan gashi wai munkiri ne wai mugun gashi ne guda ɗaya ne kuma ba wanda ya san wannan gashi ko shi don haka in mata ta sun in shehi ya sauka ko kowa yana wawa su shehi ya sa mishi albarka don a kira gashin mulki wannan ba addini bane ba addini bane kuma izala ta samu ladan wallahi sallahi duk wanda zai gashi amma wallahi izala ta samu ladan shi kai dan dariqa ne kai dan shi'a ne kai dan ko har kirista izala ta samu ladan shi kowa ya koma cikin hayyacin shi a kasan nan cewa ba a magana shi da dalili ai wannan yasa muke wa yan kungiyar izalar nasiha cewa wannan fa ita ce kar karka koma kana ishi da bid'a karka koma kana suka sunna karka koma ana faɗa kai abin da yake daidai a tsaya akan tare da dalili dalili na ilimi a littafi bai san wannan ka je ka zauna a koya maka wannan addu'a in ka kasa haddacewa ka sa a rubuta maka in ka zo za ka kusanci matarka yayin da ka tuba kayanka fit sai ka ɗauko takarda bismillahi allahumma jannibna shaytana wajen nufi na mara zafiya shi ke nan sai ka rungumi uwar gida sai ga an samu ɗa mai kyau amma ba haka ba wallahi sai a rinka samun ƴaƴan ta gaban hadari ai kun san ta gaban hadari kafin a hadari ne ake hausa ke a gani Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa annabi yake da a ce ɗayan ku zai faɗi haka faƙudiya bainahuma waladin sai aka ƙaddara samun ɗa a wannan saduwar lam ya durrahu shekan ba zai iya cutar da ɗan ba jama'a kun ji fa addu'a ce fili ɗaya bismillahi allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana ya allah da sunanka muke farawa ka raba mu da shaytan ka raba arzikin da baka ba mu da shaytan annabi yake wannan saduwar in allah ya kaddara a samu ɗa shedan ba zai iya cutar da wannan ɗan ba malaman islamiyya kun ga wannan yana daga muhimmancin a koyar da yara in kuka gan ka samari wani ya kusa aure sai ku ware masa aji ku a koyar da su ilmomin da ke da alaƙa haka ake yi a secondary school in kuka taho karshe karshe sai a ware waɗannan sai a tura su commercial college waɗannan sai a tura su technical waɗannan sai a bar su a government kaza wannan sai a kai su kaza ban san tsarin da ake a yanzu ba amma san da muke secondary haka ake yi in ka kai dogon adamawa teachers college sai a ce ainihin wato western college da ce take da suna UPE nan ne ake koyar da malamai saboda dogo shi ne zai tsayawa ya barazana gaban yara yayi yi karatu a allo ya yi tsalle kaza kaza kaza sai ce to teachers college wane yana da kokari a mathematics da primary science da health science sai a ce to shi kenan wane za a kai shi ainihin science zai rinka karanta science wane yana da hazaka a wajen kaza a wajen kaza sai ake commercial college wane yana da hazaka a kaza sai a aje a kai shi technical faculty ba da haka ake a nan zariya a sani na ban sanya yadda da a san da al'amura haka ya kamata in aka ce yara sun taho sun kusa balaga sai ku ware su waɗannan ilmomin ya ake zama da mata ya ake kaza sai ku karanta sai zan yi aure a kan basira kamar yadda 'yan mata muka ce a ware su a karantar da su sai zan an aure su a kan basira domin wannan addu'ar ba mace ce take yi to matsala kenan idan ya zama ita malama ce amma ta je ta auri wanda yake ba malami ba shi yanzu bai ma san wannan addu'ar ba in ta nuna mishi muhimmancin ta bai sani ba to sai ya zama ita sai ta ce ko ta iya yin wannan a annabi cewa ya lau anna ahadakum da a ce ɗaya daga cikin kuɗi za a ta ahalahu mai gida ne ke yin wannan addu'ar ba uwar gida ba Bikin kin ga in kwala mata kai ki sai mai kuɗi zaki aura sai mai mukami sai ba addini ya dame ki shari'a ba ta hana ki aure mai kuɗi ba shari'a ba ta hana ki aure mai mukami ba amma annabi cewa ya fazu da za ki ce kai ka nemi mai addini ita ki nemi mai addini to abin da ake gabatarwa ke in ka je ka samu yarinya ba sanan sista ce mai kula da addini aka ce kuma babanta shine minista babanta shine famsek sai ka ce wannan gwai ba ke sama ya'ya kasa jama'a mun gano gashi a ƙasa mala yace rawahul bukhari al-imam al-bukhari rawaito wannan hadisi a cikin mujalladin farko shafi na 291 yace ka duba fathul bari wa muslim haka nan muslim ma ya rawaito wannan hadisi jama'a kun ji wannan ainihin wato muhimmancin wannan addu'ar ainihin ke sannan sai malam yace wa qad zakara li jinniyya ba'da ma aslam wani aljanni bayan da ya musulunta ya faɗa min wa taba ila bayan da ya tuba ya komo ga Allah wato wannan aljanni ya shiga jikin wani mutum yana cutar da shi wasu dibali da ya zo zai ture shi da izinin Allah shi ne sai shi aljanin yake gaya wa wasu dibali annahu kana yushariku hadha ar-rajula al-marida fi mujama'atihi zawjati cewa shi aljanin in mutumin ya zo saduwa da matar shi shi aljanin sai ki tarayya da wannan ainihin mai gidan wajen saduwa da matar me yasa sai shi aljanin yake li annahu lam yakun yaqulu hadha du'a saboda baya bin wannan addu'a bai ba baya san addu'a bai ma san ba yanzu jama'a kun ji wani fikin ba ma'ana in ka zo saduwa da matar karfe wannan addu'a ya zama kuma akwai wani shekani kusa da kai Allah ya ba shi iko ko ko ni tarayya sai ya zama a ce wannan ɗanasa da za a same shi ɗan iska ɗan shan shalisho ɗan shan linda ɗan shakar kaza ashe iskancin nan da yake yana ba da haƙƙin wani ɓangaren shaidanin idan shi tun da iyayen biyu yana da uba mutum yana da uba shekar to mutum yana da ɗabi'a ta ainihin murisa ita ce ɗabi'ar taushi hali saboda an halicci adamu daga ainihin yunfu yunfu sanyi ne da shi shi kuma mutum ɗin an halitta shi daga mani sanyi bisa sanyi shi kuma shekarun aljannifa an halitta shi daga bakin wuta to sai zama yanzu wannan ɗan ruwa biyu ne ba ma half domin half tax ne baki da fari to shi wannan ɗan ga mace ita ce uwar shi amma ubannin fa guda biyu ne ɗaya wuta ɗaya sanyi don haka kowa sai rinka tasiri a kan shi ta sa sai a ce yaro ya rika wuta ya yanka mutum biyar in a ya ce wallahi sai in sha jininka ko kana shakka ne kana mimi da bakin kana son ka gudu zai ga ya sharɓa maka ita ya ce ba ya gani ne duk wanda ya zo zai baka hakuri sai kashi sai kashe ya ce ke kana duban idan ka kai ka san wannan ba mutum bane gaba ɗaya ba mutum bane gaba ɗaya idan shi bai yi kama da na mutane ba akwai musharakar shekaru tare da shi to gaskiya saboda Allah jama'a wajibi ne kiyaye amma me yake faruwa yau akwai ɗan mata da yawa sun tarbiyyar tarbiyar addini samari masu tarbiyar addini in sun tayar neman auren su ba za a ba su wai sai an yi akwati kaza sai an yi akwati kaza bature da yau akwati ya shigo da shi afirka ya yaudare mu akwati mai taya bai dace da afirka ba domin akwati mai taya an yi shi ne domin tayoyin shi su gara shi sai a yi mishi hanci da za a yi rike kana tafiya kai da matarka ko kai da budurwarka kuna jan akwatin kai kana jan ita kuma tana jan dan kutiyar ku buturai ruwa suke yi to amma a Najeriya ina mota ta samu kyakkyawan titin da za ta bi balle akwatin mai taya sai ne gama mu da akwatin mai taya amma sai ake sai kayi akwatin rigan mama sai kayi akwatin siket sai kayi akwatin cosmetic sai kayi akwatin atamfofi sai kayi kaza wannan duk muna yaudarar kanmu ba wani abu ne aure ne ainihin yarjejeniya da soyayya a tsakanin sai a sa su zaki sai a daura musu aure amma waɗannan abubuwa duk su ne ya zama mana faɗa wadda take ainihin farauto duk wani sakon Allah da ke faruwa tsakanin samari da yan mata ga gan mai budurwa ga san gwame man saurayi ya kosa ta kosa ta haɗe yau ya haɗe yau sai su suna taɗi da in ana taɗi tsakanin saurayi da budurwa sai ka ga bainahuma bainal mashriqi wal maghrib wannan yana cin kasu kuma sannan ga wata yar tururi ma an zo da ita ita ce wa zaman ɗaki wata fara zuwa tun dan a santa to amma yanzu sai zama a'a zai zo ya samu wani lungu ne sai samu wani dakali da ya kewaya ta lungu to sai je shiga wannan sai ta zo shi kenan sai ta shi tana zuwa sai lungu ne ta sai zauna da ita akan cinya shi sai saka hannun shi sai ratiyo ka faɗa ta sai hannun shi ya shiga kan nonon ita kuma sai ta sakalo hannunta cikin rigar shi sai ka rika azzakarin shi haka suke faɗi to kuma ku ce wai aje ba za a haifi ɗan iska ba Allah yana ha'inta ne Allah baya haifinta kuwa inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yazlimun Allah baya cuta mutane mutane ke cutar kai ba shi dai malam yace fa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah kan ma'ana min al-qulub samina shin taskoki masu daraja masu tsada guda nawa muke da su mu musulmi mu ahalin sunna walakin la na arifu kima ta hakuri da san kima da san daraja yanzu wannan addu'ar da ta kyauta ta ji ta ana karanta maka ta kyauta ta ji ana yada maka ta alaji ta kyauta ba a ce sai ka kawo sadaka ba ba ko saro ba ta nan ka ji ka je kai sai karatun manzon Allah ba ka abu mai daraja amma ba mutum na tsayin Allah maɗaukakin sarki ya shirya da isharar da ne mana a ɗazu a kan da yake hikimi na takwa da malam yake iftitahul hayati zawjiya bi salati fara rayuwar aure da sallah wani irin alheri ne babu a sallah jama'a a sallah akwai komawa ga Allah gaba ɗaya zuciyarka ta ta koma ga Allah shi yasa aka ce duk mutumin da yake sallah in ya sake yayi waiwaye sai Allah ya kau da kai sai da ma'ana da ka kabbarta sallah sai Allah ya jaka fuskar shi daidai da fuskar sa yana kallon rahama ita ce gudana tsakanin dan haka aka ce kaka bar wani ya girma maka kar wani ya wuce ta gaban ka ya yanke kai da rahamar da kake tare da ita kai da kanka kakka waiga in ka waiga Allah zai ba to aka ce rayuwar aure a fara ta da sannan kalmar girmama Allah da bakinka da bakin amaryarka kai da ita kace Allahu akbar sannan dubi hannunka da hannunka kowa ya ɗaga hannu ya fuskanci Allah yana nufin ya yi saranda ga Allah ya aka an fara rayuwar aure da irin wannan sannan ka ku yaudar kanku an je GRA an yi fati an yi iskanci an yi kaza an yi kaza nan kuma wani iskazai a zo a haɗa musu walima wallahi ba a yaudarar Allah da to ma hiya tariqu sahih aw at-tariqatu sahiha ila al-walad shi jama'a musulmi wata hanya ce ingantacciya ne da ake bi ne ake samun ainihin ƴaƴa na gari a ƙashin gaskiya saboda Allah zan yi mana mun taɓa ne kasan in yara suka kewaye ranar ko daren sallah ɗin nan ana soya kaji ana niyyar sallah sai daga ana ɗan miƙa musu ɗan tsami da ake ɗan tsamowa suna ɗan tattaɓawa wai ana kiran wannan mun taɓa kafin gari ya waye ranar sallah kuma cin daɗi wane ne wannan abubuwan da zan faɗa mana a yanzu in sha zai zama komin na ainihin wa'azin da za mu yi a ainihin ƙarshen watan nan in Allah maɗaukacin sarki ya so a can gangaren ainihin anguwar 'yan awaki da ke nan muciya in Allah ya so muna fatan ya zama juma'ar ƙarshe ta ainihin wannan wata da muke ciki na watan afrilu amma a taƙaice wasu hanya ake bi ake samun ɗanagari. in kuma ya zan an waye gari an zama la haula wala quwwata illa billahi an riga yanzu an samu ƴaƴayen ga su sun zama ƴaƴan agwagi sai dai iyayensu su bi su ba su bin iyayen an riga an samu ƴaƴan Allah ba ni karka ba mu zanin goyo an riga an samu ƴaƴan ta gaban hadari sai an riga an samu ƴaƴan gaban fatiha lalatattu ya za a gyara me ke kawo lalacewa da farko dai wajibi ne a gini a kan ainihin wato aure ingantacce wanda ya zo a cikin alkur'ani da sunna domin shi aure rayuwa ce da ke mutunta mutum rayuwa ce da ke gyara al'ummar da ake zaune tare da su rayuwa ce da ke gyara dukkan duniya gaba daya babban misali shi yanzu kana alfahari da uwarka da ubanka sun haife ka ta hanyar aure amma ɗan da aka haife shi a gidan karuwa baya alfahari da inda aka haife shi baya alfahari da yadda aka haife shi baya alfahari da waɗanda suka haife shi bai alfahari da inda aka haife shi don gidan karuwai bai alfahari da yadda aka haife shi don tazina aka haife shi bai alfahari da ainihin waɗanda suka haife shi domin ɗan iska ne don haka annabi ya haɗa su yake waladin gina sharrus salasa ɗan zina in ya biyo halin uwar shi da uban shi ya zama sharri na uku amma su uwar da uban babu shakka masarranta ne iska ne hadisi ne sahihi al-imam abu dawud ya rawaito shi ya jama'ar musulmi ashe in haka ne duk sanda aka tayar ma aure a cewa abu na farko tukuna aure ibada ya addini yake ayi kar a shigo da al'adu kar a shigo da bid'a a rinka yin aure na ainihin sunna a rinka samun matar da ta dace a rinka samun 'ya'yan da suka dace matar da ta dace a same ta wadda take da kyakkyawan kula da addini shine hadisin ɗazu da muke ishara a kai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce akan auri mace dan kanta wani dan kyau yake neman mace kyau ya samu kyakkyawa wata dan daraja da zaran an ce ubanta minista ne ko famta ne ko ubanta ne kaza kaza sai ka ji duk munin da sai ke ido ke wani yana yin aure ne dan ita da kanta tana da kuɗi wani yana auren ta dan ita da kanta ta ainihin kasance ita din mai mukami ce mai daraja ce sai annabi ya ce amma ni ina baka shawarar ka auri mai addini in ba haka ba ne maka addu'a da Allah ya wulakanta ka in ka auri mace mara addini ka shiga talauci da fatarar da za ka koma sai ta yi kwakar ƙasa ko sai kai wahala za ka samu na abinci mace mai addini ake gabatarwa don haka a san wannan to samun addini din nan shi ainihin abin da yake buƙatuwa zuwa ga iyaye su tarbiyyar ƴaƴan tarbiyya ɗin ta addini na gari to kuma tarbiyyar ɗa tana da wahala shi yasa kaga sai da Allah ya sa hannu a ciki ya nuna ya za ka yi tarbiyya karanta suratul luqman يبدأ النبي الإسلامي يقول نبدأ أي شيء في وصية كان صحيح مسلم يمكن كتاب هذا فيبدأ النبي يكتب بين خنان يارا بين المسلم فيها لا يبدأ أي شيء شنع بنتي ترك صاحا من أبو كان داما إن سباك شكي بسم الله كتب بانسا فذاك بلا جبا النبي صلى الله عليه وسلم يكتب سوريا حروا يو النبي صلى الله عليه وسلم يارو يشجو آيكي فقط يقول ما تسلم فليني إذنك sannan an ka izini ka shigo yaro ya koma ya sallama ya nemi izini aka amsa sallama shi aka ainihin bashi izini sannan ya shigo kaga duk wannan ana nuna mana ashe lallai ne sai an samu uwa da uba masu kula da addini za su iya tarbiyyar yadda za ta aura ta zama mai addini abu na farko abu na biyu ke ma ki lura da mai addini don ya tabbata cikin kyakkyawan hadisin tirmidhi annabi yace idza atakum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu in mutum ya zo kun yarda da addinin shi da ɗabi'ar shi yana da kula da addini ne addini shi ne ibadoji zumuncin da ke tsakanin shi da Allah yana kula da su menene ɗabi'a hudda da ke tsakanin shi da mutane yana kula da ita annabi ya ce ku ɗaukar su ba in ba haka ba za a waye gari an haifar da bala'i da musiba ba wannan hadisi kyakkyawan hadisi ne dukkan littafin irwa'ul galil fi takhrij mujalladi na shida babu shakka dangane da tabbaci da kyautatuwar wannan ainihin hadisi a ƙarƙashin wannan ashin aka haɗa da masu addini an kasantar da kyakkyawan gidan da za ka haifar da kyawawan ƴaƴaye masu kyawawan ɗabi'u to amma yau in ka dubi al'ummar mu sai ka ga akan aka fi mata a al'adu a ɗibo kiristanci a ɗibo maguzanci a ɗibo bid'a a kawo cikin aure kuma daga ƙarshe a ce ana neman wai a zauna lafiya a ce ana neman ƴa na gari ku dubi yadda yi ta kai wa ƴan mata ƴan boko yanzu sun ƙetare al'adun da suke gada ma na iyayensu a'a wai yanzu har irin rigar ainihin da kiristoci ke sa wa amarya a coci sai ka ga 'yar musulmi an ɗauko ta ana ainihin da ita amarya ce za a kai ta gidan ango da irin wannan riga farar riga ta ainihin ne ta nan da gela wajen ainihin inci hamsin a ƙasa ɗabi'ar kiristoci a lokacin da su kuma samarin suna can GRA ana fati ana shan giya ana ta zinace sannan kuma wai a zo a ce ana neman a haifi ta nagari ne mai biyayyar iyaye ku je ku yi nazari ku gani kun yaudari kan kun yaudari kan gina auren a kan sunna to amma sunnan ce sai a ga cewa to ai an gida da ni yanzu ko daga ana son karka sai ka ce da zaki naira ɗari ko naira ɗari biyu kuma da an zo sallah a daura mata aure shi kenan kuma an da dare a ce ko kuma a samu da shawar ko ta ba a yi dan wani sagari ba ba a yi abubuwa ba haka da Allah muna da abokai a kasuwa muna da abokan ofis muna da mutane a zo a ɗan yi kira kana kana mana a ɗan bari sai kuɗi da Allah abin ya yawa to shi kenan ku je cin abin ya yi yawa ku je ku yi abin da kuke so amma dai larabawa man fa'ala ma sha lafiya ma sha wanda duk ya aikata abin da yake zai haɗu da abin da ke fata musu matan nan da za ka aura ka auri mace mai mutu ki auri namiji mai mutu arziki na Allah mutum nawa ne talaka ya auri ɗa Allah ya azurta shi gaba ɗaya nawa talakawa aka aure ta Allah ya azurta ta azurta iyayen to amma yanzu abin ya juye yadda ɗan matan sai mai kuɗi suke so haka su ma samarin fa yanzu sai an samu ɗan gidan jiji kaza ɗan gidan famsek kaza ɗan gidan hamsakin ɗan kasuwa kaza wai saboda babbar jiwa ta fada tun karamar jiwa ta fara faɗuwa kun gani sai a so mai da ita soye ko da ita ragada da ko wanda ba ta isa a farfesu ba irin abin da yake hallaka mutane ke don haka mu san wannan sannan na biyu in ka je zaman auren nan kun dai yadda ake yi kana shigowa ɗakin ka ga yadda sunna ko kuma ga makaranta a yi sallah a yi addu'a a yi wa juna wasiyoyi sannan a zauna a cikin tsarin da shari'ar musulunci ta tsara ana nan in aka samu ɗa wanda aka yi sannan shari'ar musulunci ta ba da haƙƙoƙi a kai a nan ne ba za mu manta da ainihin wato wasiyar umar ba ko kuma matsalar da ta faru ainihin ga umar da shi da wani da ya zo kawo ɗan shi ya ce ɗan baya bin shi ka yaro ne yasa ba ka bin uban har yake gaskiya ne bai bin uban to dan ne ai da za ta haifa da ne da zai aure tsohuwar karuwa da ma zuciya dan Allah ka duba wannan ya je ya samo magajiya gidan karuwa sannan ya same ta tsohuwar ma maguza abu biyu yake sannan da bai sa mai suna kyakkyawa ba bai mai tarbiyya ta gari kuma yake da haka da da gaskiya ne yake tashi bamu ne ku mana sai ka kanka an kai dan haka iyaye sai ku duba ku gani yaushe ne za a samu irin wannan da gwalgwalo dubi irin abin da yake faruwa wai saboda kan ya waye boko ta yi boko shi kenan kafin ai aure sai je ta ɗirin ta sai ita ma ta je ta ɗirin ya kwana da ita ya iskanci gaba da ita ya ƙarshe sai a ce ai istibra'i sai kuma zo a samu ɗa wai ana neman a samu ɗa na gobe wai Allah za a yi wa ai malamai sun ce ba ko wannan ya rikice zai kai malamai saboda haka ku san wannan in aka haifi ɗan ne shari'ar musulunci ta ɗora wasu haƙoƙi kanka kai uba game da shi haƙƙin farko shine duk abin da za ka yi na hidima da shi ya zama ya dace da sunna a addinance ne a rayuwa kuma duk abin da za ka ba shi ka ba shi ya ci ya sha ko ya sa ya zama halal don haka abu na farko sai a yi mishi a tahni sahihu muslim imam muslim ya rawaito hadisi ta hadisi shine a tauna da dino a sa wa yaro a baki a yayin da ainihin aka haife shi din nan kafin ya fara cin komai sannan a yi mishi addu'o'i na albarka da alheri kun huwa Allah ne falaki ce nasu ce duka ne za ka haɗa ka tofa mishi addu'o'i ne da hausa ka iya ka yi za ka karanta mishi Allahumma rabban nas azhidil ba'as washfi anta shafi la shifa illa shifa'u شفاء لا يغادره سقما وبسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك دون من كرم تؤلم من كيف كرم تاسو وأنت كفوفا مش كوكما كمش wannan shi ake nufi ta hannu shi ne da hausa ba hausa ke cewa hutuba ko kuma hutuba hausar gargajiya to wannan abin da ya bai tabbata da ya zo a cikin littafin amalul yawm wal na al-imam ibn da sunan tirmidhi da kuma ainihin wato magana dangane da iqama dukkan waɗannan ba su tabbata ba mai yiwa ka ce ta taɓa je a wani kasashen musan na baya na taɓa tabbatar da ainihin kiran sallah game da kunnen yawo babu shakka haka amma mun tabbatar daga baya cewa hadisin da ya zo yana magana akan kiran sallar shi kanshi riwayar turmijin da muke ganin kyakkyawa ce in an da ta ibnu a ce dukkan su iri ɗaya ce don haka babu shakka a kan cewa kiran sallar bai tabbata ba iqamar a hannun a kunnen dama ba tabbata ba ko a kunnen dama a kira sallah ko a iqama a kunnen hagu ba ta tabbata ba to yanzu me za a shi ne wanda ya tabbata sahihi kan wannan babu shakka cikin sahihi mutum shi ne a kai na dabi ne a sa wa yaro a baki kuma a yi mishi addu'o'i na alheri abu na farko ke abu na biyu ranar bakwai sai ka sa aske kan yaron ko yarinya ma'ana ko namiji ko mace sai a aske kan yan boko sun ce ya za a ce yaro kai a miki a ba mace ai mata aski kananan wannan ai ya ne da Allah abin haka an ka kai a'a kai dan boko ko ban da hankalin ka sunna ta fi kowa karfi ba sunna ta fi kowa karfi annabi ne ce a aske kan yaro a aske kan yarinya sai a dafa a za'afaran din nan in ciyawa aka dandaka na ka dandaka sai a cuɗanya da man shanu ne ko da ruwa ne sai a shafa in kuma turaren za a fara ne sai a dangwalo sai a shafa wa yaron ko yarinya a wannan na maganin irin cututtukan da ake fama da su a zababban ciwon kai ka kaza kaza kaza duk yana maganin haka sha Allah wannan ya zo a cikin sunan Abi Dawud ka kiyaye wannan wannan gashi sai a auna shi a kan sikelin awon gashi sikeli ne yana nan duk kankanta abu sai ya nuna nauyin duk kankanta a ya nuna nauyi ana ɗora gashin nan sai nuna nauyin gashin nan kaza ne daidai da darajar naira kaza ko riyal kaza ko kaza shi nan sai a fitar a baya sadaka shi yan Najeriya an ba ku da shi ko kuke alhazai da masu umara su siyo muku kafin ku samu sai ku kiyasi wannan kan yarinya da aka ake wannan su na kan yaro bari ba da sadaka ɗari biyu ko ɗari biyar ko dubu ɗaya ko dubu biyar ko dubu talatin sadaka jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ne ya rage sai kuma kaciya kaciya ranar bakwai ya mace da ɗa namiji daidai wa da sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin sunan kubra annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin amalin yawmul laila ya tabbatar da cewa ɗa namiji da mace ranar bakwai sai a yi musu ainihin kaciya wannan kaciya babu shakka dukkan al'umma musamman waɗanda suke addini na musulunci da waɗanda suke da kansu ya waye sun haɗu akan ra'ayi wa ɗa namiji amma 'yan boko sun yi tawaye daga baya sun ce ban da mace me yasa wai turawa iyayen gidan sun bincika sun gane cewa kaciyar 'ya'ya mata tana ainihin wulaƙanta su ana tozartar da mata da abin da yake faruwa shi turawa suna da sharri sharrin da yake faruwa a gabashin afirka shine ƙasashen tanzania samu maguzawa na ƙasar tanzania wato east african country in aka haifi ɗaya sai a barta sai ta girma gangare ya wata sai ta shekara talatin wata ma sai ta haihu sai a danne ta da ƙarfin ya tana ɗaya sai a zo mata kaciya sannan shi wanda zai kaciyan nan wani sai ya sha wani magani da ya bugar da shi zai ba sun hayyace shi yana yana ashariya in yana turkulle yiwuwa ya zai zaftare gaban mu sai daga an nuno su a kenan ana ainihin propaganda ana cewa dubi irin matan da dubi irin kaciyar ka wannan kaciyar ta saba wa rayuwa ta saba wa kaza ta saba wa kaza wannan sharrin shi ne sai tura sai suke fitar da ainihin rahotanni ya ke yadawa kasashen afirka gaba daya shi kenan sai ka ji dan bokon najeriya su ma sun dauka in ka tafi ainihin abuja akwai asibitin da tsohuwar masu shugaban kasa da ya gabata ta sa ainihin aka yi dan mata da yara sai aka kawo babban allo a kofar asibitin aka sa kai ka yi hankali kar ka kake ka bari a wa ƴarka kafiya duk wannan na da shi ne abinci za ka ji da wanke ajiya wanke likit wanke sun fito suna kuka game da kafiyar ƴaƴa mata ko amma ni na samu ƙwararren likita wanda gaba ɗaya harkar likitancin a kan yara ya karanta kwararren likita ne a wani asibiti daga cikin asibitocin jihar delta a waru mun yi hira da shi ya ce ƙarya ne cewa kaciyar ‘ya'ya mata tana nasa sai dai in an samu wanzamin da bai kware ya ce in ba haka ba kwararrun likitocin duniya sun tabbatar da cewa yi wa ainihin mace kaciya yana tabbatar da buge ta ainihin halittar yana tabbatar da gyara ɗabi'unta shi yasa ‘yarka mace ɗanka namiji a yi musu kaciya ranar bakwai to wannan mun gama da yan boko rewa kuma malikiya masu jikin da ce ai kuma an ce yi ranar bakwai din kuma yahudanci ne to ka ji ba aiki ya samu salafiya ga a gama da tura a dawo da yan jikin ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi sallama ranar bakwai yawa hakan da mutum ya kaciya haka hadisin ya zo a cikin littafin sunan mutum da al-imam al-bayhaqi in ba ka da sunan kubra karanta littafin sun fatil mawdu bi ahkamil mawlud na al-imam ibn al-qayyim in ka da shi karanta littafin manhajin muslim a cikin babul fitra duk waɗannan suna tabbatar da ranar bakwai ake wa tafafiya shi yasa in ba matsala ta faru ba ranar bakwai din nan a yi wa ɗa namiji tafiya. a yi wa ɗa ta mace tafiya. aske gashin kanki da gashin kanta in ko ya zama mai yiwa an haifi yaron ba shi cikin lafiya ga wannan kuma wata matsala ce za a iya jinkirtawa ran da biyawar ke ke a yanzu kai ɗin nan da kake saurare na 'yarka ko ɗanka wanda yake ba a yi mishi kaciya ba ko ba a yi ba za a iya yi mata za a iya yi mishi kaciya domin ko da da girman za a iya mai kaciya annabi ibrahim yana shekara tamanin da wani abu ya zauna wa kanshi kaciya don haka namiji ne mace ce matukar an samu ƙwararren wanzami zai iya mutu kaciya don aka samu ƙwararren wanzami ne mutu kaciya shi ke nan zai zauna cikin lafiya amma rashin yin kaciya ga ya mace musamman yana da shine abin da likitoci suke kira typhoid akwai illar da zai haifar mata ne ko da yake zama mai yawan na namiji daya baya isarta ai mutanen jihar Kaduna su za su ba da shaida a kan wannan lokaci da Bolivia ai shi ya kawo doka saboda karuwanci a yau a cikin jinin su gaba daya babu gidan karuwa ya ga karuwancin yan jini yayi yawa to me ya faru har nan nan ba sa kasuwa waye suka zama yarinya rana ɗaya sai ke da mutum goma kuma ba ta tafi ba ko kuma ta samu ɗabi'a aka san haka ita ce ta zama gaba ɗaya sai ta iya da wani amma tun tana jaririya ɗan abu ne ake rete yadda ta ga kamar ƙwallon dabino dabino sun ta cire ƙwallon a jikin ƙwallon za ka ga akwai wani hanci na shi wanda kana ƙwallo shi ke to a saman goron biyar harshen tsakiyar mata akwai wannan abin za a gan kamar kai ƙwararren wanzami da ya sa hatta ko roba ko kuma ya tsanci sai ya tsaye shi ke nan ba shi ne kasuwar ba to amma a east african country irin su tanzania da sauransu sai a je a samu wani mahaukaci ya sha jiya sai zo ya ɗauko adda sai zo ya fafe mace ya ce wannan ce kasuwar ya'ya mata shi ke nan turawa da haka suke yawo suna kuma da don haka ya ya tabbata a cikin shari'ar musulunci ane wa ɗa namiji kaciya ane wa ainihin mace sannan in yaron ka ya ko sai ka ainihin fara lakana miki kalmar shahada sannan ka ciyar da shi abu halal ka shayar da shi halal dan yi ibada Allah ya karba dan yi addu'a Allah ya karba kowa da ya san hadisin wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu kai yanzu haram kake ci haram kake sha da kan ciyar da kai haram an shayar da kai halal Allah yake cewa za ka addu'a Allah ya karɓa shi yasa ka ji tsoron Allah sanda kake zuwa ka kwaso dukiyar mutane a ofis ka zo ka ciyar da 'ya'yanka ka ciyar da matanka ka ji tsoron Allah ka je kai kasuwanci ta hanyar haram ko ko wannan ko ka shiga kasuwa da jahilci duk waɗannan hanyoyin cin haram ne suna da yawa to ka ji tsoron Allah akan haka a takaicen takaitawa jama'a in aka samu ɗa mai tarbiyya irin wannan aka kula da tarbiyyar shi in Allah ya so an kama hanyar samun ɗa na gari da zaran ya ɗaga ya fara magana kalmar shahada ya yi dabara karatun qur'ani salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tahiyya kula da ladabi ana koya mai yadda ake rayuwa sannan ka rinka koya mai sadar da zumunci ka ɗauki danka ko ka ɗauki ɗayanka ka je ka rinka kai ka gidajen ɗan uwanka gidajen abokanka gidajen iyayenka gidajen danginka na cikin ƙauyen a yau ka kwashi ɗayanka ka je ka kai je ka ga ɗan uwanka wannan shine ne wa na wannan da uwarki da ubana uwa ɗaya wannan kawun ne wannan inna ku ce wannan gaggon ku abin da ka kai ziyara don Allah to amma shi yaro bai san don Allah yana sa rai ya ga zabi kaji kwan kaji kaza kaza to kai baka je don wannan ba don haka kakki tashi ko kakki wahala kuna baro hanya kuka sayo hanyar da inda ake so da kai inda ake so sai ka sa ka sa kun ga wannan gaggon ku ce nan wannan kawun ku ne ke a cikin sai ka ji gobe suna cewa baban an bada hutu za mu koma kauye wurin su gobe mu samo gabo inda shi yaro sakamakon ziyarar ya ce jama'a mun gane wannan tarin sa duk da zumuncin ƴaƴanka da ƴan uwanka jama'a mun gane yadda ake karya ko sai ga ɗanka ya tashi ya zama ɗan manya ɗan dattawa ya tashi a cikin mutane masu tunani to a taƙaice saboda yadda lokaci ya kure mana kuma muna son duk waɗannan abubuwa su shiga kai a takaice me ke jawo lalacewar yara gaskiya abubuwa da dama suna jawo lalacewar yara amma ga kaɗan daga cikin malamai suka ce yaron da ya tashi daga gidan cikin fatara da talauci wannan yana ja musu lalacewa ina ma'anar haka ya waye gari babu abinci da rana babu abinci an sa shi makarantar islamiyya malam ya koro shi ya ce sai an biya kuɗin makaranta fatara ta sa uban bai da kuɗin makaranta malamin boko ba a biya shi salari ba biya albashi ba an rufe makaranta kai kuma uban da kuɗin da za ka sa kanka a makarantar kuɗi gari ya waye ba boko ba islamiya ba sauran tuwo ba koko dole ne yaron ke da rubutu ina zai tafi yadi daga yadin nan ba yadin zai tsaya kai ba fa kawai karshen ta madadin ya je ya kwalba da gwangwan naira biyu ya siya naira biyar in ya je ya samu wata dakakkiyar dusa sai ɗauki in ya ga kaza sai ɗauki ga yanzu talauci ya fara kai su da mai kata malamai suka ce kuma rikici tsakanin uwaye da iyaye maza na lalata tarbiyyar yaya kullum ɗanka kullum ƴarsa kullum ƴaƴanka su tashi shiga faɗa tsakanin kai da matarsa tsakanin ke da mijinki ma'ana ke ki rinka shanyewa ke ki rinka shanyewa in ma faɗan ya zama labudda sai ya zama ba a sani ba a ido ba a gaban ƴaƴanka ba ku amma rikici tsakanin iyaye yana lalatar da tarbiyyar ƴaƴa sannan na daga cikin abubuwan saki da sakan mai uwa ya taso a gida shi ba maraya ba shi ba mai uwa ba shi ba maraya ba uwan na da rai sannan kuma yana da uwa amma ba ta gidan sannan ya ya ya taso gidan kishiyar uwan nan ta ke, ta gallabe shi ya yasa saboda ba su zaman lafiya da ainihin uwarki ko kuma zama ai ma ba ta ma same ta a gidan ba amma sai ta zai ita ba ta san an kowa ko wanda ta haifa to ko ta rinka fifita nata akan wannan ko kuma ta rinka ainihin wato zaluntar wannan haka kuka wannan sai ka kafa ta kasuwa ko kafa ta ofis me zai faru ainihin kan sai ainihin don an gallabe shi a gida jama'ar musulmi mun gane wannan da ke ko sa'an nan ana nan a irin wannan hali sai kuma sannan ya zai samu kanshi ko a halin shiɗani da yara 'yan iska wannan na ba da tarbiyya ko kuma irin yadda kai kake wulaƙanta ko kake wulaƙanta a yanka cin zarafin bugun a gaban abokan ko kana zagin kana tozarta shi wannan na tangarar da yara ya lalata su hakan nan kallon fim lalatattun fim na sata na kashe-kashe na luwaɗi na zinace-zinace yana lalata yara sannan lalacewar anguwa inda ake zaunin anguwar ta rikice anguwar ta zama anguwar ɗan iska nan gidan taruwai nan sulma yana lalata yara sannan kuma in iyaye suke watsi da tarbiyyar ɗanɗa kai ka haife su kai dai kawai ke sanin ta sani tarbiyyar su ba ina yaron kai kwana ina wannan masifar ainihin marai marai kima na sa aro lalace ya taso gida uwar ta samu ya taso anguwa ba uban dangin uwa ta kula da shi kishiyar uwa ta kula da shi ainihin wato uba ya kula da shi wannan sai sa yaro sai ka zuwa dangariri